احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون افرق اللمري lamari idan mutum ya yi barci a farkon dare da azumi sannan ya farka kafin alfijir ya keto to haramun ne ya ci abinci ko ya kusanci iyalinsa sai Allah ya soke hakan ya halatta muku ku muminai ku sadu da matanku a daren azumi su matan su ce gare ku ku ma sutura ce a gare su ku baya wadatuwa daga sashe. Allah ya sani kuna ha'intar kanku ta hanyar yin abin da ya hana ku sai ya tausaya maku ya karɓi tubanku ya sawwaƙa maku yanzu ku sadu da su ku nemi abin da Allah ya ƙaddara maku na daga zuriya ku ci ku sha a cikin dukkan dare har sai alfijir na gaskiya ya bayyana a gare ku ya haske ya bambanta daga duhun dare sannan ku cika azumi ta hanyar kamewa daga abubuwan da suke kare azumi tun daga bullowar alfijir har zuwa faduwar rana kada ku sadu da mata alhali kuna ittikafi a masallatai saboda hakan yana ɓata ittikafin waɗannan hukunce-hukuncen da aka ambata iyakokin Allah ne da suke tsakanin halal da haram don haka kada ku kusance su har abada domin duk wanda ya kusanci iyakokin Allah to yana dab da fadawa a cikin haram da irin wannan misalin bayyananne ne Allah yake bayyana ayoyinsa ga mutane ko sa ji tsoronsa. su yi abin da ya umarta su bar abin da ya hana